Mai saurari barkanmu da kasancewa a wannan lokaci sunana Muslim Muhammad Yusuf daga nan Daily Trust cikin shirin Najeriya a yau. Yayin da ake gargarar kammala shekarar 2023 abubuwa da dama sun faru da al'umma masu ban mamaki daban-daban. Wasu na da labarin farin ciki na damuwa inda kuma a iya cewa duk da haka ana ci gaba da rayuwar da gudanar lamura yadda komai ya zo. Muna magana ne akan yadda bayanai ke nuna cewa mutane da dama alƙalma suka nuna sun samu damuwa da taɓin hankali, waɗanda wasu watakila sai da aka danganta da asibiti domin duba kwakwalwarsu. Inda hukumomi suka ce an samu ƙarin kashi 100 na waɗanda aka kai asibiti domin duba lafiyar kwakwalwarsu a shekarar 2023, kuma saboda abubuwan da ke faruwa ne na yau da kullum. Shirin Najeriya a yau ya duba yadda mutane suka tsallake wasu damuwa daban-daban da kuma abin da masana suke ganin shine umar isin shigar jama'a cikin damuwa da rikicewar kwakwalwa. fara shirin na yau da jin ra'ayoyin wasu mutane bambanta kan yadda suka fuskanci lafiyar kwakwalwarsu a 2023. Muhammad Bashir Adamu SK Sileja. Eh, eh, na taba ji maganin ciwon kwakwalwa. To ka taba zuwa a duba ka ko kana ciwon kwakwalwa ko saboda wani abu da ya faru? eh mun taba zuwa da mun taba zuwa ma a Suleja da Wab dina kuma wani abu ne mutum zai yi da zaka ce yana da ciwon kwakwalwa eh kaman misali aka kawai kira jigo sai wani zai ga ko aka kawai ma ko ya zabura kawai farko wani kuma aka kawai ga wani mugun magana ko kuma aka wata aka kawai da zaga wata sisa ta yanka ihu kawai kina jigo duk ki dinga fa bincikan wannan abubuwa nake faɗa to akwai kuma maganin wata zuba ka shan kakwa ne ba kuma ashe shawuwa ne kwaya ko wani abubuwan nan kina ji ko je yana kawo wani ciwon kwakwalwa sannan kuma kisa akwai kuma irin kamar iskokai ko abin nan to wani ba an zabura ba duk ya kai kamar ciwon kwakwalwa kin gani ko akwai abubuwa da yawa gaskiya na na san abin da ake cewa larurar kwakwalwa Eh gaskiya ni ban taba zuwa an duba ni ba. Ban taba zuwa asibiti an duba ko ina da ciwon ko ba ni da shi ba. Kuma gaskiya idan na ga mutum mai yanayin 去往，去往他看 ba zan zan zan iya fahimta ta hanyar ko mu'amala ko magana kuma wani abu da za mu fahimta shine mai ciwon kwakwalwa ba fa wai mai taɓin hankali ba ne ko ɗaya kowanne alƙiblarsa daban sai dai wani zubin ba za a rasa dangantaka ta wata ɓarin ba yawanci shi kama a yanda waɗanda muka yi harka da su suka yi bayani shine wani abu ne haka sinadari za a samu a kwakwalwar ya zama giɓi ya zama bai cika ba ko kuma ya zama ya yi yawa a cikin abubuwa masu cells din da, da abubuwa sai zama ko yayi yawa ko yayi kaɗan to yawanci akan ce maganin in an bashi zai cika shi sai ta tafi daidai kana saba ji ana ce mutane suna da ciwon kwakwalwa eh na taba ji ka taba zuwa a duba ka ko kana da ciwon kwakwalwa ko ka taba samun wani matsala da kwakwalwanka gaskiya ni lafiya lau nake da kwakwalwa ta kike ban taba samun matsala da kwakwalwa na ba to wani abu ne zaka ga mutum yana yi da zaka ce yana da ciwon kwakwalwa to ai yau in kana tare da mutum yanayin maganganun shi da kuma yadda kuke zaune tare da shi ya misali zaka ga kamar ya haita hayyacin shi misali kuma ba komi bane misali zai kawo wannan saboda yanayi na yanzu da ake ciki mutum ko yana lahiya lau yanayin da ake ciki dole kwakwalwar shi ta samu matsala yanzu sunana yusuf abubakar sabakan eh muna jin zancen ciwo kwakwalwa hayi ga yana a da ɗan mutane gaskiya kuma yanzu gargaɗin da za mu gaya wa gwamnati gaza Allah da annabi daga inda ake oda kwaya dan Allah ba wai a zo a ringa kama mai siyarwa ba na lungu wanda yake siyarwa daga can inda ake kawo kwaya za a ringa yi idan wiwin cewa daga can eh ina ji ka taba zuwa a duba ka saboda wani abu yadda ka yi ko wani abu da ya faru a gaskiya ban taba zuwa ba to me zaka gani mutum na yi da zaka ce yana da ciwon kwakwalwa ina eh, ga fara fita hanyar hankalinsa irin wasu abubuwa da ya kamata ya normal mm. yana abnormal abubuwa da bai kamata ya yi ba yana yi sai an riga samu matsala yi. Eh na taba jin abin da ake ce ma laruran kwakwalwa. A'a ban taba zuwa an duba ni ba akan. Rayun wasu jama'a kenan da muka ji kan wannan batu. To amma masana lafiya sun fara mana ƙarin haske kan wani al'amari na lafiyar kwakwalwa. ga tattaunawa da sabita garba mustapha sunana bashirat abdulwahab ina ni marubuci ce kuma ina aiki a fannin taimakawa mutane da suke fama da rashin lafiyar kwakwalwarsu da makamanin aka da waɗanda suka yi rashi masoyinsu eh, muna koyarwa muna rubuta abubuwa da yawa ta yadda za mu sanar da al'umma akan abubuwan ko dai mu koyar muna yin training muna yin counseling muna yin therapy da makamanin aka abu na farko da za mu fara so mu sani wai menene ma ake nufi da ita wannan larura ko matsala ta kwakwalwa ga ɗan adam idan duk inda ka ga mutum da yana fama da tunaninsa yana fama da damuwa yana fama da kalibale to zai iya zama na ya, ya samu kanshi cikin wannan um, rashin lahiyar kwakwalwa kuma yakan taɓa kowane irin fannin rayuwar mutum ne gaba ɗaya. ba wai kawai kwakwalwa ba ne sai ka ga wani ma yana ciwo ba a san meye ne ahinin ciwon da yake fama da shi ba sai ka ga wani ma baya iya hulɗa da jama'a sai ka ga wani duk wani abun da dama yake jin daɗin yi na yau da kullum baya iya yi to sai ka ga to akwai matsala kuma ya kamata a duba shi. Ana tunkarar shekara ta da ashirin 2024 waɗanda mutane ke ganin cewar kamar an sha gwagwarmaya da rayuwa watakila an yi wa ƙwaƙwalwa lahani akwai wasu rahotanni da ke bayyana irin mutanen da ake samun su lafiya kalau amma suna ɗauke da larura a matsayinki na kwararriya a wannan bangaren a yanzu da ake tunkarar 2024 din nan me da menene mutane ya kamata su mai da hankali a kai domin ci gaba da bakwakwalansu lurar da ta kamata gaskiya abu na farko shine mutum ya ko yaushe yana lura da kansa idan kuma an ce mutum ka lura da kanka kaga ya fara daga duk wani abun da kake sha da abun da kake ci da abun da kake ji da abun da kake gani ko kake kalla da inda kake zuwa da irin mutanen da kake harka da su ko ma'amala da su duk ya kamata mutum ya duba saboda sai ka gaba ɗaya duk su ne abubuwan da suke zama suke haɗuwa su zamanto su yi affecting rayuwar mutum su affecting lahiyar kwakwalwar mutum su yi affecting lahiyar mutum gaba ɗaya ko lahiyar jikinsa. Mm. So abin ne ga ya shiga ko ta wani ɓangare. So ya kamata mutum ya duba waɗanne irin mutane nake hulɗa da su. Yaya suke? wane irin maganganu muke yi da su wane irin me suke kara ma rayuwata ko ba haka bane kuma abinci da abubuwan da muke sha akwai abubuwa da ake irin drinks da ake soda drinks kwata wata ba su da kyau ga lahiyar mutum sai ka ga yanzu samun ma wani abinci mai inganci ma yana neman ya zama wahala kwana biyu da suka wuce na ga a twitter ake ta wani abu ke ta trending na irin su soy sauce da su me sesame oil da waye abubuwan dai da ake dafa irin abinci yan china china nan da shi sai muka gano cewa da yawan mutane ma ashe fik din ma suke ta siya ba su ma san fik din ba hmm. kuma fik din ne yawanci a duk inda ya ka to ina gaya maka ni ni ma da na shiga kicin ina na duba nace to ni ma bari in je duba wacce iri ce tawa me kyan cikinka <laughs> ni ma hmm. sai na lura da ashe fakan ne so sai ka ga cewa samun ma a original da yake zama authentic ma ya wahala ya zama wahala so dole mutum ya zama ya imantar da kanshi dole mu koma ga cin irin abincin da wai ba a yi processing ɗinsu hakan ba da yawa ba irin grains da abubuwa makamacin haka hmm. me kake kalla me kake ji me kake saurara yana duk waɗannan abubuwan suna iya affecting lahiyar kwakwalwar mutum sai ka ga wasu duk wani irin duk wani irin labari da ya zama you know, na tashin hankali duk su suna sane da shi shi suke kalla shi suke saurara shi suke gani ai dole abun zai dame ka kuma dole abun zai zo ya ɗakura maka kuma ya sa ka cikin damu. Dole mutum ya zamanto yana ɗan kare kansa. To nan gaba kaɗan za mu ji wasu matakai na inganta lafiyar ƙwaƙwalwa da ma wasu shawarwarin na daban. Shirin Najeriya a yau kuke saurare daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraren shirin a lokacin da kuke bukata a shafinmu na aminiya.dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta Facebook da Twitter da Instagram a Aminiya Trust. ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma Tunin Radio. Ana jin shirin Najeriya a yau ta Unity FM a Jos jihar Filato a kan mita 93.3 da Freedom Radio a kan mita 99.5 a karin Dabo da Nas FM a kan mita 89.9 a Yolan jihar Adamawa. da Badagi Radio a Minan jihar Neja a kan mita 90.1 da Progress Radio a jihar Gombe a kan mita 97.3 da garkuwa fm a sokoto a kan mita 95.5 da haɗin kai fm a kan mita 108 a maiduguri jihar borno da alfijin rediyo a mita 91.5 a katsinan duku sai kuma ta kafar trustradio.com.ng madalla to yanzu bari mu ji ƙarishin tattaunawar sabitu garba mustapha da kuka juyo tattaunawar sitin da fari inda kuma ya taɓo wasu tsokaci na daban da kuma wasu matakan inganta lafiyar ta kwakwalwa. Akan ce mutane suna tafiya a gansu kamar lafiya amma bincike yakan nuna suna ɗauke da irin wannan larura ta kwakwalwa. Ai duk wanda ya ga cewa ya shiga wani irin damuwa da har yana iya taɓa rayuwar shi da yake zai ga kanshi in ya tashi da safe ma baya son ya komai wanka ma kila ya gagare shi cin abinci ma yana ganin wahala ne fita nema ne ko a ce ba dan makaranta ne fita dai na yau da kullum wanda aka je kai ka yi hidimominka ka je ka dawo yana neman ya zama ma wahala duk wani abin da da kake son ka yi ko kake jin daɗin yi in wani ne yana jin daɗin buga bal wani kuma yana jin daɗin zuwa kallon bal wani kuma yana jin daɗin kallon fim wata tana jin daɗin kallon ziwon to duk wani abin da da yake sa ka jin daɗi kake jin daɗin yi yanzu sai ka ga ba ma to mm. ana kiran shi wirelessness ana kiran shi anhedonia to duk wanda ya samu kanshi irin cikin wannan irin wannan situation din ya kamata ya je ya duba kuma ba wai kawai irin ka samu kanka cikin wannan halin kawai a haka na kwana ɗaya da na kwana biyu ba ne? akan yawancin cewa idan mutum ya gan cewa abin da ya ci gaba da zaman irin haka kuma yana ta zama wasu har tsohon sati biyu haka to ana son ka je ka ga likitan kwakwalwa a duba ka a ga me ke haruwa da kai mm. wato kuma sai ka ga suna samun abin da ake ce mishi panic attacks you know sai ka ga fargaba suna yawan samun fargaba abu kaɗan sai ka ga hankali eh, mm, mm, zuciyarsu na haɗa suna cikin damuwa ko da yaushe abu kaɗan sai ka ga suna tunani abun babba ne ya gane to su ma muka to duk wanda da ya ga ya fara gani irin alamomin nan kuma sai Uh, maimakon su ragu suna kan karuwa kuma kana kan cikinsu har tsawon sati biyu haka to ya kamata ka je ka ga likitan kwakwalwa. To ganin yanzu shekara ta 2024 muke shiga a ƙarshe duka gabaki ɗaya menene shawarwarin ki ga al'umma domin su ci gaba da nisanta kansu ga shiga matsalolin rayuwa da kan iya haifar da larurar kwakwalwa ganin cewa ita kwakwalwar wani bangare ne muhimmi ga rayuwar dan adam gaskiya abubuwa da yawa na farko dai kowa ya zamanto ya sa lahiyar shi ya zama mishi number one hmm. ka san duk wani abin da ka ɗauke shi da muhimmanci za ka fi mai da hankali to idan ka mai da hankali that means that kana lura da kanka kana cin abin da ya kamata kana shan abin da ya kamata kana zuwa wuraren da ya kamata kana yin abubuwan da ya kamata kana ilmantar da kanka a kan yin abin da ya kamata kana zuwa asibiti don a yi ma gwaji a giddu ka to duk wani wanda yake yin haka sai ka ga zai samu kariya daga irin wani amma mm. ka san akwai lokacin da wani abu ne na rayuwa zai iya faruwa da kai Allah yana gwada mu sai ka ga jarabawa na iya taso maka idan ya zo maka dole sai ka ga wasu abubuwan mutum baka iya kare kanka daga shi da yake kaddara ne dole ka ji da su ko ba haka ba ne mm. duk da aka idan ka samu kanka ciki irin wannan halin ya kamata mutum ya fito ya nemi taimako ya yi magana ya nemi taimako don ya samu lafiya kiran da kuma zan ma mutane shi ne duka irin wa'annan abubuwan duk suna da magani ana samun lahiya kara ne ana mm. samun lahiya kuma sai ka ga yawancin mutane idan aka ce su tafi asibitin wannan psychiatric kenan sai ka ji sun ba eh no ni i never kolo you understand Ina mm. abubuwan nan amma ba wai sai mutum ya zama mahaukacin da yake yawo a titi ne bai da lahiya ba wasu suna nan lahiya lau ba ka sanin me ke tare da su amma su suka san me suke fama da shi to masu saurare da wannan bayani muka zo karshen shirin najeriya a yau na wannan lokaci a madadin sauran abokan aiki musamman sabitu garba mustapha da nana khadija ibrahim muslim muhammad yusuf ke sallama da ku daga nan daily trust